abubakar sadiq hashim kan giwa na sai ne yadda najeriya take ciki kwarai sosai so muna fatan in allah ya kai mu lahiya za mu yi mu addu'a ubangiji Allah ya kawo mana saukin al'amuran da muke ciki kana magana da zaidu bala kofa sabuwa to alhamdulillah muna yi ma Allah godiya Allah ya ba mu zama lahiya a ƙasar mu Najeriya kuma za mu ci gaba da yi ma ƙasar mu addu'a ta tsaro. Asma arzika sha Allahu ƙasa Najeriya dole za mu yi mata addu'a. Wasu daga cikin manyata aikin hajji rukunin farko kenan daga Najeriya ke nuna shauƙi da suke da shi na yi wa Najeriya addu'o'i domin ta samu fita daga halin kunci da ke addabar 'yan ƙasa. Su ma jagororin al'umma hankulan su sun karkata ne wajen neman alhazan da su yi wa ƙasa addu'a. Mataimakin shugaban Najeriya Sanata Kashim Shattima wanda ya kaddamar da su matashin alhazan na Najeriya ya buƙace su da su zama wakilai nagari idan suka isa ƙasa mai tsarki. Ha yau zan kirayi dukkan maniyatanmu da su kiyaye doka su bi dukkan ka'idodi da shirruda da kasar Saudiya ta saka kuma ku bi dukkan yin umarni da hukumar alhazai ta baku. Zan roki dukkan yin alhazan Najeriya da su ma kasar mu sa kasar mu cikin addu'a. Muna da matsaloli. da ke addabar al'ummarmu musamman ma mazauna yankin zamfara da katsina da sokoto da kebbi da kaduna da sauran yankuna allah ya kawo mana karshen wannan lamarin shugaban majalisar koli akan lamuran addinin musulunci a najeriya sarkin musulmi muhammadu sa'ad abubakar ya ce wannan lokacin lokaci ne na fata don haka a gaya wa shugaban najeriya bola ahmad tinubu 'yan kasa na cike da bukatar samun fata ta gari daga shugabancinsa an era of renewed hope so tell ashwaju that his renewed hope is still being expected to shine everywhere we are looking for more we want more and more of good leadership da kuma yi jinjina ga shugabancin shugaban na najeriya da dukkanin gwamnoni da ke da azamar ganin sun sanya farin ciki ga rayukan jama'arsu domin su rayu cikin walwala alhazai 420 ne cikin rukunin na farko na alhazan najeriya da suka fito daga jihar kebbi kuma gwamnan jihar ta kebbi dr nasir idris kauran gwandu ya ce gwamnatinsa ta yi duk abin da ya dace wajen taimakawa alhazan su gudanar da aikin su cikin sauki these and many other incentives ya ce an ɗauki matakan ne domin kaucewa matsaloli da alhazan kan iya shiga saboda halin kuncin rayuwa da ake ciki a halin yanzu to sai dai wasu lokuta mahukunta kan tsara lamari tare da fara shi cikin nasara amma daga baya a yi watsi da shi tamkar yadda ya sha faruwa a can baya to sai dai wannan karon kakakin gwamnatin jihar kebbi kuma kwamishinan yada labarai yakubu ahmad ya ce ba a tunanin samun wannan matsalar musamman duba da shugabancin da suke da shi a halin yanzu don haka ina baka tabbacin cewa mu a jihar kebbi ba mu da wannan matsala ta a yi jiya yau ya ɓaci babu wannan dama ko kaɗan. yanzu dai wannan rukunin daga jihar kebbi shine na farko daga cikin alhazai fiye da dubu hamsin daga najeriya da za su gudanar da ibadar aikin hajjin wannan shekara a ƙasa mai tsarki. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.